wanda ya daidai da ɗaya ga watan Septemba shekara ta dubu biyu muna karatun littafin asarimul battar littasaddi lissaharatul ashirar na shekul allama wahid abdulsalam bali allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan littafi ne daga cikin ingantattu ko mafiya ingancin littattafai waɗanda aka rubuta don su tona asirin bokaye su faɗi sirrin da ainihin wato bokaye suke dogaro da shi don cewa haƙiƙanin maganar da ka je ana wa'azi ana cewa boka kafiri ne ba magana ce ta son zuciya ba ba magana ce ta jahilci ba ba maganar ƙungiyanci ba ce amma magana ce wadda ta tabbata alƙur'ani da hadisi da ijima'in al'ummar musulunci shi yasa wajibi ne ka ƙudurta cewa boka kafiri ne arne ne in ya mutu yana bokanci in ya shiga wuta zai tabbata a cikinta har abada Allah ba zai taɓa gafarta mishi ko muskala zarratin ba sai dai in ya tuba kafin ya mutu amma ka tabbatar in har ka kudurta cewa boka zai yiwu Allah ya gafarta mishi ka tabbatar da ka zama mushriki kai kanka ka tabbatar da cewa aƙidar musulunci kenan game da duk wanda hukuncin kafirci ya hau kan in ya shiga wuta ya shige ta kenan har abada sai in ya zan ya tuba kan ya mutu wannan shi kenan wanda duk ya tuba shi kenan Allah maɗaukakin sarki zai karɓi tuban shi kamar yadda Allah ya sharɗanta wa kanshi amma duk mutumin da ya zan wannan boka ne to babu ainihin shi ba musulunci wannan mutum sai ran da ya dawo kuma ina son ku san wani abu in muna maganganun nan za ku ji muna cewa in mutum ne bokanci ko je wurin boka ko boka ya gaya maka magana ka yadda sai ka ji mun ce ka zama kafiri har sai ka tuba ka yi kalmar shahada wannan magana ta mu tana da ma'ana kamar haka cewa sai ka tuba ishi ne kofar da ka bi ka kafirce wa Allah din nan sai ka dawo ta wannan kofar sannan kuma ka dawo ka shiga musulunci ta babbar kofar shi boka da wata hanya ya ya kafirce wa Allah shine ko da zan ya taka alqur'ani izu sittin. ko ya zan ya rubuta alkur'ani da najasa ko zagi addinin musulunci ko zagi Allah ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ya wurgi da alkur'ani a cikin najasa ko dai wani aiki daga cikin ayyukan kafirci da aljani zai nemi zo kai yadda yake zai yardar da aljanin aljanin ya bashi ainihin haɗin kai don su ci gabar aiki tare ka tabbatar da randa duk ka samu kanka a ɗaya daga cikin irin waɗannan halayen to abin da kai ka kafirta din nan sai ka dawo ka gyara wannan abu ka taka alqur'ani wato ka wulakanta alqur'ani kenan qur'ani zai da girma a zuciyarka zai da girma a hannunka sai ka dawo ka girmama alqur'ani a zuciyarka ka dauki alqur'ani da hannun daraja da girmamawa sannan ka dawo kai kalmar shahada sannan kalmar shahada ka ta yi in ba haka dai dama za ku samu akwai bokayen da suna kalmar shahada ashe dan mutum ya rijja ba wai kadai ya faɗi kalmar shahada ya da musulunci ba a'a sai ya gyara wannan barnar da yayi wadda ta fitar da shi daga addinin musulunci ya kamata mutane su san wannan dan ba haka ba sai ka rude to an ce faɗi kalmar shahada ai dama yana faɗi a'a ba mu ce faɗi kalmar shahada ba kai muka ce sai ya tuba menene tuba karanta ahlari karanta littafin rabu salihin kitabut tauba me suka ce wa shurutut taubati fata, الندم على ما yauda ila ألا sima bakiya ذنب min بقي عليه tuba na daga cikin su Mutum ne nadama. yanzu boka ya taka alqur'ani ya nadama akan ya wulakanta littafin Allah ya nadama akan ya lalata magana Allah ya nadama akan wannan abin da ya riga ya aikata ya wuce sannan ya kudurci niyya ba zai sake aikata wannan ba ba zai kuma sake aikata wani laifi ba a duk abin da ya rage na rayuwar shi ina fatan mun gane wannan to ga su nan dai haka waɗannan ƙa'idodi in ba a bi su ba to kana nan kana bokanci kana nan ka kafircewa Allah kana zuwa wurin boka rayuwa sai ta zo ta ƙare maka sai ka zo ka shiga gargaran mutuwa ka shiga halin da ko ka tuba Allah ba zai karba ba don yanayi biyu dan adam ke shiga Allah ya ki karban tuban shi ko ya tuba shine dan adam ya shiga gargaran mutuwa ko da rana ba ta kullo ba in dan adam ya shiga gargaran mutuwa yanzu abin da ya rage mishi kadai ya mutu to anan ko ya tuba Allah madaukakin sarki da zai karba ban nassin alqur'ani da hadisai ingantattu cikin bukhari da muslim sun tabbatar da haka na biyu shine in har kai sakaci rana ta dillo daga yamma to anan ko da ranka da lafiyarka ko ka tuba Allah ba zai karbi tubanka ba hadisi ya zo a cikin sahih muslim akan haka dan haka ya kamata mutane su gari. matsalan nan shi yasa kake jin karatun nan karatu ne mai zafi kullum da mabamai ake dole a yi da mabamai saboda matsala ce ta aƙida kuma daga cikin matsala mafi haɗari shi yasa sai a ce wai wannan malami ne aka yi mishi babu abin da aka yi mishi lafiya kalau matsalar aƙida ce jama'a kamar soja yana mulki sai a ce an zo za a mishi juyin mulki sai a ce yau da bindiga a hannun shi sai ce a tsaya a yi sulhu soja za a yi mishi juyin mulki ga albarushe ga bindiga a hannun shi ga igwa da tankokin yaƙi sai a ce kuma ya nemi masu juyin mulkin a tsaya a yi sulhu ina amfanin makaman shi yasa duk sanda ka ji an fara karatun sarin mulbatar sai ka ji abin ba arziki duk mutumin da ya taba aƙidar musulunci ba a raga mishi duk rawanin shi in rawanin shi ya kai girman madaba'ar eh, yadi na kaduna wallahi ba za a kyale mishi ba ka tabbatar da cewa matsalar aƙida babu sani babu sabo wannan shine kirarin aqida ba sani ba saba a to ba haka ba kamata ya saurara a kawun nan annabi ai Abu Lahab wane ne kawun annabi ne da uban annabi da uban shi uwarsu ɗaya uban su ɗaya uban su ɗaya afuwan da mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab amma dubi da yake mas'ala aqida ce Allah ya tsine mishi albarka shine farkon dan wuta shi Allah ya fara tsinewa albarka a wannan al'umma kuma uwan uban annabi ne tabbat da. abu lahabin wata wannan abu lahabin din wan uban annabi ne amma dubi kullum kana karanta Allah ya ce Allah ya tsine wa abu lahabi albarka Allah ya tsine wa hannun shi albarka abin da ya tara ba zai wadatar mishi ba sai ya shiga wuta wuta mai matukar kunnuwa jisminin shi abu lahabi sai Allah ya mishi tafa'uli irin wannan sunan nashi baban bakin wuta to sai Allah ya gasa shi da bakin wutan nan in ba kara ce sai a ce a yi kara mana ake haka matsalar take yanzu duk wanda ya taɓa matsala aƙida malamin ka ne shugaban ƙungiyar ka ne limamin ku ne mahaifin ka ne kowane ne babu ragi babu ragi karka ce ya kamata tun da su malam wani ne a kowaye sai an faɗi sunan shi an ce arne ne shi wanda duk bai haka da shi kanshi ya zama kafiri yanzu kana cewa abu lahadu ba kafiri ba ne saboda ai uban annabi ne kai a dan a dan daraja manzon Allah mana sallallahu alaihi wasallama ai wannan tun da yan uban shi ne a dai rinka cewa ba su ba annabi ba amma kafiri abin da ladabi kai kanka ka zama kafirin ka faɗa haka kana faɗin haka ka zama tun arni ya kamata kowa ya san wannan yana cikin ainihin abubuwan da ke karya musuluncin mutum cewa duk wanda ya zama kafiri in baka yadda kafiri ba bane kai ka kafirci saboda aka jama'a su san wannan mas'ala za a ji karatun littafin nan tun da aka fara abin da yasa har yanzu ba a zo mas'alan mai taushi bane yanzu mas'alan ma da ba a shiga ta gaba kuma duk ta fi wannan ma ta fasa kuma saboda za a zo hukumus sahiri fi shari'atul islamiyya hukumu ta'allumus sihiri to wannan mas'ala kuma ta fi waccan don waɗancan mas'aloli ana tona asirin bokaye ne da yan mu'tazilawa waɗanda suke cewa aljanu zai shiga jikin mutum asiri bai kama mutum to wannan zaka ji duk karatuttukan ba su da daɗi gare su to nan gaba ma kuma zaka ji abin da ya fi wannan zafi ga su da irinsu mas'alar aqida kenan in kana son ka ji karatu ruwan sanyi da ran da aka fara karanta ahalari ko risala ko iziya ko bulugul maram ko riyadu salihina sai ka ji karatu duk saboda mas'ala ce a nan ta gyaran halaye ce mas'ala ce ta ainihin koyon sallah mas'ala ce ta ito nan ma kuma haka ta kai jahilai iyaye da kakanni masu sallah kokarin kuciya za su ce karatun ba daɗi za su ce an ce wa mallam ya arifa la ya shi shay'an fi dinillahi wa salatuhu batilatu sai ce kun kuma karatun mu aka zaga kuma bayan da za a yi jahilai suna da yawa ne a Najeriya fanni fanni jahilan aqida jahilan sallah jahilan zakka jahilan azumi duk wanda kai karatu ka ce a gyara sai ce ka zage shi to kai kuma in baka faɗi haka ba kuma kai kuma sai Allah ya kama ka Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu shine malami yana gaya mana alamatin yu'rafu biha sahiru alamomin da ake gane boka malam yace in ka ga mutum yana magani yace shi ne magani ne in ka kama shi da alama ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ka tabbatar da cewa wannan mutum boka ne babu shakka a san haka malam ya kawo alamomi goma sha uku mun karanta har zuwa alama ta bakwai lokaci ya tsire mana inda kuma ta da yace alamar farko ita ce duk mutumin da ka je wurin shi da nufin magani ka ji ya tambaye ka sunanka da sunan mahaifiyarka to wannan mutum boka ne matsafi ne arne ne ya kamata ka gane wannan na biyu duk mutumin da ka je wurin shi da matsalar rashin lafiya yace ka je ka kawo ainihin tufafinka ko riga ko gefen zani ko hula ko makamancin haka to wannan mutum boka ne matsafi ne na uku duk mutumin da ka je wurin shi da matsalan magani ya ce a kawo dabba iri kaza ya ayyana wasu siffofi bakin bunsuru ko bakar akuya ko kaza butsa ko wake-wake ko hararagarke ko faratar ko baka ko makamantan haka sannan ya ce ya yanka ya yanka kuma bai ambaci sunan Allah ba har ma wani lokacin a ce a tara jinin sai a shafa wa mara lafiyan a inda yake mai ciwo to duk mutumin da ka ga ya haka ko kaga ka kawo mai dabba yana yankawa sai kaga ya jefar da ita a wani kangon gini ko a wata busasshe rijiya ko a wata tsohuwar masai ko a wani shararren wuri ko makamantan haka wannan mutum matsafi ne arno ne da ma guje ne na hudu malam ya ce duk mutumin da kaje wurin shi kaga ya rubuta wasu ainihin surkullo wasu kalmomi waɗanda ba sa iya karantuwa ya baka yace ga su nan ka je ka sha ko ka je ka ainihin binne ko makamantan haka ya ce wannan ainihin boka ne haka kuma mutumin da kaje kaji yana karatun wasu irin surkulle yana karatun da baka gane ma'anar shi da hausa ne wannan larabci ne inyamuranci ne menene yake yi to wannan ainihin wato boka ne bokanci ne na shida sai ya ce duk mutumin da ka je wurin shi da nufin neman magani ya ɗauki laya ya baka to ka tabbatar da cewa wannan ainihin mutum boka ne musamman ya laya tana ɗauke da zane a cikin ta ainihin takardar an rubuta wasu lambobi ko kuma wasu haruffa to wannan mutum babu shakka boka ne to mas'alar laya a najeriya al'amari ne wanda yake ko in ce a duniya gaba ɗaya mas'alar ah, laya mas'ala ce mai matsala kwarai da gaske saboda matsalar laya dai dama abu ne wanda aka gada iyaye da kakanni tun suna magubanci ana sa laya ta farin kuɗi wuri a samu wuri a ɗaura ko a samu ainihin haƙorin kare ko harshen jaki ko ƙahon wani abu a rataya a ƙofar gida duk suna irin waɗannan abubuwa to duk waɗannan abubuwa baki ɗayansu laya ce suna ɗaukan kuma hukuncin laya haka kambu haka buri duk wanda ya waɗannan abubuwa ya tabbatar da cewa kafirci ne ya rage in bai san hukunci ba to ana sanar da shi kafirci ne in kwa ya san hukunci ya ƙemene ya kawo laya ya ɗaura to ya zama ba ma guje irin fir'auna da hamana ku sani jama'a ko kana sallah kana azumi kana zakka kana hajji kayi hajji ko so dubu duk alhazan garin ku kai ka kai su hajji duk masallatan garin ku kai ka sai tabarma duk tarbin da ake zikiri kai kake siye kana ɗaura laya ka zama arno ka zama da maguji ya kamata mutane su gane wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Ahmad da Abu Dawud suka riwayato yace inna ruqa tama'ima ma'ima wattiwala shirkun manzo Allah yace ruqa kafirci ce tama'ima kafirci ce tiwala kafirci ce ya rage sai mu zo mu ga menene ma'anar waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗayan su wannan kalma ta ruqa da annabi ya faɗi yace kafirci ce sahabbai suka zo suka ce ya manzon Allah kai wa'azi ka ce ruqa kafirci ce mu ko muna yin ruqa ɗin manzo Allah yake ku gaya mun in kuna ruka me kuke faɗi suka faɗa annabi yaji sunan Allah suke roƙo siffofin Allah suke ambato suna roƙon Allah ne bai mara lafiya lafiya ya bai mara lafiya lafiya shikenan sai manzo Allah yace la ba'asa bir ruqya ma lam takun fihi shirk babu laifi ga ruqya in dai babu shirka a ciki daga nan sai malamai suka ce wannan ya nuna mana ashe wancan alifin da lamun da manzon Allah ya amfani da su a wajen kalma arroƙa to ba na istihrakul jinsi ba ne amma zai zama alifin da lamun ne na al'ahadin zihini ma'ana yanzu ba kowace irin ruƙa ce ta zan kafirci da sai ruƙar da ke ɗauke da roƙon aljanu da makamantansu to don haka sai malamai suka ce kai ka dubi irin kalmar da manzon Allah ya bada amsa sai kai amfani da ita ga ruka mai kyau ruka wadda ba ta da kyau sai kai amfani da kalmar ruka din dan haka suka ce kaga ai da farko ya ce innar ruka amma nan da yayi sai ce la ba'sa bir ruqya sai ka ce to ruqya ita ce wadda za a karanta sunan Allah ko alqur'ani ko hadisi ko wata addu'a ta gari a roƙi Allah Allah ba da sauƙi wannan manzo Allah yake babu laifi akan haka mustahabbi ne manzon Allah yana yi mala'ika jibril yana yi sahabbai suna yi maza sahabbai mata duk gashi nan hadisai ne sahihai suna cikin bukhari da muslim da abu dauda da musnad al-imam ahmad muwatta fata imam malik duk wannan akwai yaya ake yin ruqya din manzon Allah yayi sahabbai sun yi duk wanda yake khususiyya ce yayi ƙarya sai ya tuba duk wanda ya ce khususiyya ce yin ruqya sai ya tuba ya yi ƙarya sai ya tuba inda ya tsaya ya ce wannan abin khususiyya ce sai ya zo ya tsaya ya ce jama'a jiya karya ya yi ya tuba saboda ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne kadai ya ruqya ba abin da yake faruwa shine mutane sun jahilci addinin musulunci in har kana son ka fahimci addinin musulunci ko ka iya hadisi sai ka iya usulul fiqh malamai suka ce ba a ɗaukar doka daga aikin annabi sallallahu alaihi wannan aiki ka tsuke shi ko ka buɗe shi in aka ce annabi ya yi abu annabi ya aikata kaza to wannan dokar ba ta sa ka ce to shi kenan wannan ya nuna shi annabi ne kadai ya isa ya haka wato aiki baya iya fassara makasudin abin da ake nufi sai in magana ce yanzu a cikin hadisin anas anas ya ce annabi yayi wata guda yana kunuti lokacin da aka kashe musu wasu alaran momi shi kenan sai ka ji wasu wawaye suna cewa to kunuti sai dai ayi wata guda a tsaya me yasa sai ce saboda annabi yayi to kaga waɗannan wato kamar mahaukaci ne ka koya mai aikin soja sai ka kawo bindiga ka shi ga shi dai ƙwararren soja ga ƙarfi ga kuma makami amma duk wanda ya samu zai harbe saboda mai ƙwaƙwalwar shi ba ta da saiti to ga hadisi sahihi suna da shi ga sunna suna son bi amma sun haukace a cikin kwakwalansu game da fahimtar wannan sunnar me yasa sai suke ganin tunda an ce annabi ya wata guda yana yin alƙunoti to yanzu duk wanda ya ƙetare wata guda ya saba ma sunna kenan to haka irin waɗannan su ne suke ba da fatawa duk wanda zai kasuru kai ya sake sai kasurin nan ta kai tafiyan mil 48 me yasa annabi yayi tafiyan mil 48 yayi kasuru sai suka ce duk wanda ya tafiyar da bata kai mil 48 ba kada ya kasuru ban kaura ce irin waccan babu bambanci aiki ne na annabi sallallahu alaihi wasallama baya bayyana tsantsar shari'a sai inda magana ce aiki yana iya ɗaukar wasu ma'anonin yanzu nan an ce annabi yayi tafiyar ainihin burbi hudu shine eh, abin nan mil 48 yayi kasuru kenan sai wasu suka rubuta duk wanda ya tafiyar da bata kai mil 48 ba kai kasuru haka ce me yasa sai ce gashi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai malaman usul fiqi sai ce wannan ita ake kira waqi'atu aini wato mas'alar ce haka ta faru kawai amma ga annabi yayi tafiyar mil uku yayi kasuru gashi yayi tafiyar mil tara yayi kasuru hadisin yana cikin sahih muslim yana cikin bulugul maram ga sahabi abdullahi dan umar tafiyar mil daya ya nema ta kasuru matukar ya fita daga gari wannan sai nuna mana ashe wancan hadisi da ke cewa mil 48 a kasuru to ba ma'anar shi kenan yana nuna mana sai tafiyar ta kai haka ba a'a ana nuna haka al'amarin ya faru yanzu dan mutum ya sauka gidanka ya tun da yake bai taɓa zuwa ba sai ya ya sauka sai zai samu an yi farfesun kaji an yi farfesun kifi an dafa abinci mai daɗi gidanka yana kwana gari ya waye sannan ko ya tafi sai ya je yana rubuta tarihinka sai ya ce kullum ana cin farfesun kaji da kifi a gidan shi don Allah ya yi jawabi yadda ya kamata wake ato ainihin mai yiwa ba a ma taɓa yin irin wannan ba wani sha'ani ne ake wata walima abokin shi ce aka kawo gidan ran nan mun fahimci wannan da kyau to wannan ita suke kira waƙi ato ainihin kada kaɗai don kaga annabi ya aikata kaza sai in an samu wata ma'ana da za ta taimake ka akan wannan to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kunuti wata guda ba hujja ba ne akan kai karka wuce wata guda a wajen kunuti za ku iya shekara goma kuna kunuti matukar inda bukata dan ana fara kunuti ne addu'a ce ba a denawa sai sanda aka ga wannan masifa ta ɗauke to annabi yana cikin yi wa waɗannan mutane addu'a Allah ya saukar da aya akan cewa al'amari ba a hannun ka yake ba ko su shiryu ko ba su shiryu ba sai Allah ya musu gambakatar sai suka zo suka shiryu sai ya daina musu addu'ar to shi kenan sai wasu suka ce to duk wanda zai kunuti kai ya wuce wata guda me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wata guda yi sai aka ce kun yi kuskure sai suka ce ai ma an soke alkunutin me yasa sai suka ce aya ce ta soke duk baki ɗaya ka ce kun yi kuskure aya ta sauka ne tana nuna wa annabi addu'a ko ka yi ko ba ka yi ba al'amarinka da nasu a hannun Allah yake in Allah ya so su da shiriya su shiru in Allah ya so ya bar su a bata hayye musu azaba ya bar su sai ya karkato da su suka zo suka tuba to sun tuba kuma sai a ci gaba da musu baka addu'a karanta littafin fatihul bari karanta littafin tafsir azizul hamid na littafin fatihul majid da littafin an wal mansukh na al-imam abu ja'far an-nahas a takaicen taƙaitawa jama'a abin da ake nunawa shine annabi sallallahu alaihi ya yi ruqya to ba hujja bane ka ce ai babu wanda zai zo yanzu ya yi ruqya a'a ai sahabbai sun karanta bukhari sai mutum ya ce to yana ina ai baka je gurin waɗanda suka sani bane baka tafi wurin waɗanda ka tafi ka tara yan kasuwa ka ce a baka hujja yan kasuwa kuɗi za su baka in kai ihu a kasuwar sabon gari ka ce in ba ga tsoro ba a kawo jamin dubu biyar mana ka ga wani bai baka jamin dubu ɗari biyar ba amma ka je ka samu yan kasuwa ka ce ina hujja to ina suke da hujja ba kuɗi suke tufawa ba nemi kuɗi ka gan da su zo ba amma tafi ka je ka zauna majalisar malamai malamai da suka amsa sunan malanta ba yan tsaki ba malamai na hakika ka ce a kawo mana inda manzon Allah ya rukuya sai ce gashi a kawo inda sahabbai suka sai su ce gashi a kawo inda tabi'ai suka sai su ce gashi su ce yaran ka amma ka je ka tare yan kasuwa ko ka je ka samu mutane sun dare kasuwa kauye ka ce ina dalili to ina za su ja maka dalili iri ne ya kamata jama'a su gane Allah madaukakin sarki ya shirar da mu to wannan kenan saboda haka matsalar laya muna magana akan hadisin ruqya da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce babu laifi ga yin ruqya to wannan sai nuna yanzu wannan dokar da annabi ya ce ruqa kafirci ce to ruqa irin ta jahiliya kenan ta bokaye amma ruqya to babu laifi yanzu kaga anan ina son ku fahimci wannan hadisi da kyau yanzu anan manzon Allah ne ya rage hukuncin ko shi da ya ce ruka kafirci ce shi ya zo ce amma ga wata iri ta halal ko sai mu sake ketarawa gaba sai ce waTama'ima ma'ima da attama'in alifin da lamun a nan da ya shigo kalmar tama'imu to na istigraqu jinsi tama'imu ne duk inda laya take to nan ta shiga cikin wannan umumin domin ba a samu dalili da ya tabbatar da cewa akwai laya da ta halatta ba ku duba dalili karkace mana risala risala ba hujja ba ce ana maganan manzon Allah ne anan don haka anan ko abubakar siddiq ba hujja ba ne ɗungurungun kenan ka san duk duniya an kace sahabbai ba sahabbai ba ne sai dai maka bulala amma kana ce abubakar ba sahabi ba ne yanka ka za a yi to ko abubakar siddiq anan bai isa kawo wata doka da za ta sassauta wannan hukuncin ba tunda manzon Allah ya ce roƙa kafirci ce sai ce amma ga yadda ta halatta ya sake cewa laya kafirci ce to manzo Allah babu inda yake ga wata laya da ta halatta to anan mai risala ne wane ne wane ne a'a ba a ma fara wannan magana ba tukuna ka jefar da ita gefe guda yanzu ana magana akwai dalili daga manzon Allah wanda ya nuna laya ta alqur'ani ko ta wata addu'a ta halatta babu wannan a cikin duniyar ilimi ana son in za ka kawo ka kawo ingantacce daga manzo Allah kamar yadda aka kawo maka can da ya ce ruka kafirci ce da kanshi kuma ya ce maka amma ruƙuya halal ce muka ce hadisi yana cikin sahihu muslim shin ko za ka iya kawo mana hadisi ingantacce a kan laya ta alƙur'ani halal ce kamar yadda ainihin aka samu ruƙuya ta alƙur'ani halal wannan babu sai dai an samu matattun asarai matattun asarai an samu cewa wai aisha tana ganin babu laifi laya alqur'ani abdullahi dan amr yana ganin babu laifi laya ta alqur'ani to duk waɗannan gaba ɗaya zantuttuka ne waɗanda ba su inganta ba sanadan wa matnan ka je ka karanta sunan abi dawuda da sunan tirmidhi al-imam abu dawuda da tirmidhi su suka rawaito asarin abdullahi dan umar abdullahi dan amr addu'a ce yake karantar da yaran shi yadda ainihin wannan tatsuniya ta ce addu'a ce yake karantar da yaran shi manya ƙananan da basu iya ba sai rubuta musu a jikin ƙananan alluna sai rataya musu a ƙirjinsu haka suna biyawa shi ne wasu sai suka ce to yanzu wannan abdullahi dan amr ya yadda da laya kenan in ta ƙur'ani ce ko ta addu'a ce aka ce kun faɗi murmus ba ku abin da zai tashe ku na ɗaya dai a cikin isnadin akwai muhammad bin ishaq sahibu sira wal magazi mu'an'amin bin riwaya wa huwa mudallisun ya ce an a cikin riwayar hadisin mudallisi maha'inci mai magudi a cikin hadisi in ya ce an malaman hadisi ba sa karɓe to ya ce an a cikin wannan riwaya don haka wannan riwaya ce ba isiya a sanadance kenan ta wajen ainihin matuninta kuma kai tun farko ka dubi matanin cewa aka yana koyar da manyan 'ya'yan shi addu'a ƙanana da suka kasa sai ya rubuta musu alluna ya rataya musu suna dubawa suna karantawa shin haka laya take ba haka laya take ba don haka ashe ko da ya tabbata abdullahi ɗan amru ɗan as ya yi wannan abu to ba hujja ba ne ko da ya tabbata ya yi don na farko dai wannan abin zai ɗaukar ma'anar laya kuma kaddara koda a ce laya ce ya tabbata abdullahi dan amr yake makala wa ƴaƴan shi babu hujja a cikin addinin musulunci dan manzo Allah yake kaza kafirci ne wani sahabi yazo yake kaza musulunci ne za a ce ba a yadda ba amma sahabbai ba a zargin su da son zuciya sai a ce kai kuskure amma ba za a karba ba ku sani in manzo Allah ya magana ba wanda ya isa ya rage wa magana karfi daga shi sai Allah amma manzo Allah bai da sa'a ya kamata mutane su gane wannan don haka kaka ɗauko cewa ai mai risala ya ce wala ba asa biha in kana kaza in kana kaza ka tabbatar da cewa wannan magana kuskure ce ne ya ja mai risala ya wannan kuskuren shi ne waɗannan asaran ne dogara da su daga Aisha daga Abdullahi dan Amr daga wane ne daga wane ne duk zantuttuka ne ka je ka karanta littafin al-kalimu tayyib na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tahriji da tahqiqi Muhammad Nasiru Din Al-Albani da kuma tahqiqin su Shu'aib Al-Arnaud da su Abdul Qadir ka je ka karanta silsilar da'ifa silsilar sahiha a cikin mujalladi na farko lamba hadisi na da talatin 332 zaka ga gamsassun bayanai akan waɗannan asarai tafi ka je ka karanta littafin Tafsirul Aziz hamid da littafin Fathul Majid littafin Qurratu Uyun Al-Muwahhidin na jikokin Muhammad bin Abdul babu wata hujja a musulunci da ta halatta maka ka sanya ainihin laya ta alƙur'ani don haka umumin maganar annabi sallallahu alaihi wasallama ya gane kan mai uwa da wadi manzo Allah ya ce wa tama'ima don haka wannan alifin da lam din na umumi ne dama ku je ku karanta usul fiqi ne suka ce suka ce alfazul umum lafazan umumi a cikin usul fiqi guda hudu ne suka ce al alif da lam idan suka shiga cikin sunan jinsi alif da nan in ya shiga cikin sunan jinsi yana fa'idantar da umumi kamar da Allah madaukakin sarki ke cewa wal asr innal insana duk mutum anan in ka tashi da yau sai ka ce duk mutum a asararre ne illal ladina amanu su waɗanda suka yi imani to waccan al insan ta shigar da dukkan mutum alifin da lamun ta shiga cikin sunan jinsi ka gane sunan jinsi naka ce Muhammad Ibrahim aisha wannan ba a kiran shi sunan jinsi wannan alami ne suna ne na mutum guda amma sunan jinsi shine a samu jinsin halitta kama a ce mutane awaki shanu to in irin waɗannan kalmomin suka zo da larabci aka sa musu alu da lanjaye to suna gane hukunci ne don haka yanzu ga shi anan annabi ya ce wata ma'ima to laya ta shiga cikin wannan hukuncin sai in an samu dalili ingantacce to dalilin nan ingantacce ku babu shi shi yasa ku daina muku ƙarya dan akwai wasu zindiƙai daga cikin malaman izala da suka yi rubda suka fita addinin musulunci sai suka koma suna ainihin ɗibo abubuwa waɗanda suke akwai shubha a ciki sai zo sai su tara jahilai sai su ce da mun yi muku wa'azi mun ce laya kafirci ce amma yanzu mun gane mun yi kuskure laya ya inda ta alqur'ani ce babu laifi hadisin yana wuri kaza yana wuri kaza to ƙarya suke yi kuma Allah ya tsine musu albarka duk wanda ya ƙarya Allah ya tsine mishi albarka har da waɗannan domin sun yi shari'ar musulunci ƙarya kuma sun ci gyaran manzon Allah kenan tunda manzon Allah shi ke magana da kanshi in ba a fahimce ta ba ya ƙara bayani wanda duk ya ƙara bayani akan bayanin manzo Allah ya zo da sabon hukunci ya yi ƙarya don haka sai ya tuba al abubakar abubakar shi ɗaya daga cikin malaman usul ya yace wannan mutum ya zama kafiri sai ya tuba ya musulunta shi yasa manzon Allah bai halatta laya ba laya manzo Allah ya ce wa ma'ima laya manzo Allah yace shirka ce wanda duk ya rage hukuncin nan ko kuma ya faɗaɗa shi a tabbatar da cewa ya zama kafiri to waɗannan mutane sai suka tashi suna wa'azi suna ta ainihin wato yaudarar da mutane wai duk suna haka ne wai saboda an samu musarai duk wannan shigantakar da suke wai sune ne wasu malamai ne a cikin kungiyar izala ko kuma kungiyar izala ta bata musu rai don haka bari su tashi su yi wa'azi duk abin da izala ta ce i su ce a'a duk abin da izala ta ce a'a su ce i to kaga waɗannan su ne tsantsar zindiƙai waɗannan jama'a in mun ce zindiƙi fa muna nufin kafirin da ike ba yadda za a yi tuba ma dan ba fasara maka kalma ne ya kai kana ga zindiƙin nan wani yabo ne kuma ka ce zindiki ana nufin kafirin da babu yadda zai ya tuba don misali yanzu kamar kai da hausa bahaushe ne kai kai da kanka ka san wannan magana da ke fitowa bakinka magana ka ce sai ka tashi ka ce wallahi tallahi ba magana ka wace kuma fiye ka kalau da ka haukace ba don Allah masu sauraron ka wace irin hujja za su kawo maka tabbatar da cewa wannan magana ka ce akwai yadda za a fahimtar da kai to duk mutumin da kaji ana karatun aƙida an ce mai zindiki ana nufin kafirin da ya kafirce wa Allah akan sani dama ya san kafirci ne kuma ya dawo ya tabbatar da wannan abu kafirci ne kuma ya ce yana kan shi to waɗannan mutanen sun tabbatar da abubuwan nan kafirci ne amma kadai dan kungiyar izala ta bata musu rai sai suka tashi suka ce bari su tashi su ce mutane abubuwan halal ne taron suna halal ne me yasa sai su ce ai bukhari ya ruwaito ai sahabbai suna yi ƙarya ne ƙarya ne al-imam al-bukhari aka ce bukhari ya ruwaito duk wanda ya san hadisi ana nufin cikin sahihul bukhari kenan to ƙarya ne imam al-bukhari ya rawaito wannan magana ne a cikin wani littafi nashi mai suna al-adab al-mufrad wanda wannan littafin bukhari yana ruwaito abin da ya inganta yana ruwaito wanda bai inganta ba da'ifi maudu'i maqtu'i munqati kowanne iri bukhari na ruwaitowa dan haka aka samu al-allamatul albani da ya karantar da wasu mata wannan littafi sai zo ya fasa littafin ya ware sahihai sahihul adab al-mufrad ya ware da'ifai da'iful adab al-mufrad to wannan asari ne ya zo wani tabi'i aka yi mishi haihuwa sai ya je ya gayyato wasu sahabbai aka zo aka dafa abinci aka ci suka tashi tafiya sun ci abinci suka yi mishi addu'a Allah ya saka da alheri Allah ya sa wa yaro albarka shi ma ya addu'a suka watse wannan haƙiƙanin al'amari a ya adalci abu na farko tukuna ba taron suna bane don ba haka ake taron suna irin wannan taron suna da ake suke son su gyara to ba haka ake taron suna ba na ɗaya kenan na biyu kaddara koda a ce wannan ya tabbata ɗari bisa ɗari irin taron sunan da ake a ƙasashen hausa ƙasashen yarabawa nufawa da ƙasashen najeriya babu hujja a ciki me yasa saboda aiki ne na wasu sahabbai wanda ba zai yiwu ya zama hujja ba domin aikin sahabi baya zama hujja sai in dukkan sahabbai sun haɗu a kai ko kuma shi sahabin ya kawo dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan ainihin haka abin tambaya shine shin an taɓa wa haihuwa da aka yi wa annabi haihuwa yaya yayi to wannan ita ce sunna abin duk da ya ƙaru akan haka in daga sahabbai ne sai a ce wannan ijtihadi ne ba za a karba ba idan daga wani wanda an tabbatar da son zuciya na afka mishi ne sai a tabbatar da cewa wannan abin bid'a ne don haka bai halatta mu hujja da wannan saboda wai waɗannan mutane sun haɗu sun yi wannan addu'a ba annabi in aka yi mishi haihuwa ran da aka yi haihuwa ran ne yake faɗin sunan ko kuma kashe gari hadisan suna cikin bukhari da muslim a cikin hadisin abu dauda ne aka samu annabi ya nuna ba laifi ka ɗaya sunan ɗan sai ranar bakwai amma shi da kanshi a aikace annabi baya ɓoye sunan 'ya'yan shi sai kwana bakwai a aikace sunna fi'iliya a aikace shi annabi in aka yi mai haihuwar yanzu zai faɗi da an kawo mai yaro ya yi mishi huɗu ba yanzu sai ce sunan yaro abdullahi sunan yaro munzir qur'ani ma yi ishara akan haka karanta suratu ainihin ali imrana karkashin kissan maryamu al-imam ibn kathir ce wannan shari'a ga ta maryam yau aka haife ta yau aka sa mata suna yace mu ma ya dace da shari'ar mu manzo Allah in aka yi ma ƴaƴan shi huɗu da ko kuma yi wa ƴaƴan jama'a hudu da ran nan yake bayyana sunansu saboda haka yanzu maganar a ɓoye suna a aikace har ma a kai kwana bakwai a tara wasu limamai liman number one liman number two liman number three wannan ma bata taso ba wannan maguzanci ne da muka gada daga ainihin hausawan farko hausawan farko in aka yi haihuwa za su taru ranar bakwai a shagiya a yi rawa a yi abubuwa lokacin bahaushe na maguzanci ana nan sai bahaushe ya tuba ya karɓi addinin musulunci sai abubuwan suka rikide mishi sai aka ce to shi kenan yanzu ranar bakwai in ta yi madadin a shagiya to a yi addu'a to kaji inda aka fara in ba haka ba inda al'ada ce ta musulunci ai ya kamata a ce yadda musulmin najeriya suke sai a samu musulmin indiya ma haka suke yi to kaje je ka ga in ban da najeriya da niger da kasashen da hausawa suka je suka yi penetrating irin ghana da saliyo da sauransu ba inda za ka je ka ga ana wannan taron sunan ranar bakwai ko ana addu'ar bakwai irin waɗannan duk wasu abubuwa ne da aka gado daga maguzawa sai suka ɗauke shan giyar sai suka kawo addu'a haka ake wa addinin musulunci ba haka ake ba to waɗannan abubuwa jama'ar musulmi addinin musulunci ba fa siyasa ce siyasa irin da yan kife ba dan kana ainihin cikin kungiya sun kore ka daga kungiya sun tsine maka albarka daga kungiya sai ka ce to shikenan duk abin da kungiyar ta karanta ƙarya ne billahi lazi ka nuna kai dama can duki ne dama can kano ne dan a baka kuɗi ko a baka mukami sun kore ka ba su baka ba dan haka sai ka koma kana ainihin zagin su wannan ainihin Allah ya tona asirin da dama daga cikin irin waɗannan wasu ma da aka ainihin kore su daga ƙungiyar sai suka koma suka zama khawarija suka kafirce hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ceto ƙarya ne zuwan ya jujo ma juju ƙarya ne zuwan dajjal ƙarya ne zuwan duk suka ƙaryata waɗannan abubuwan wai me yasa tun da dai ƙungiyar da aka ji tana wa'azi akan waɗannan abubuwan ta kore su wannan matsalar ina son duk wanda ke nan ya fahimta wallahi shi yasa muka ce muku ku lazimci bin manhajin salaf akwai bambanci tsakanin ahlus sunna da salafi kamar bambancin da ke tsakanin kurtun soja da sojan da yake general akwai bambanci wane kurtu ne a soja wane general ne a soja haka bambanci ke tsakanin ahalus sunna da magarin ahalus sunna da salafi wallahi in kai salafi ne in ka san kaza gaskiya ce duk masu bin wannan gaskiyar da za su haɗu su zage ka su tsine maka albarka in ka zo wa'azi za ka ce wannan abin gaskiya ne sai dai su suwa na kam su kaza kaza sai ka faɗa abin da ke tare da su to wannan ne salafiyanci yasa in ka san za ka yi salafiyanci kane kana ƙarya kane kana fasikanci kane kana iskanci kane kana magudi to ka tsaya a lokal ahalus sunna lokal ahalus sunna amma in har ka ce salafi wallahi kana cewa za ka kwaikwayi sahabbai ke? kwaikwayon waɗannan mutanen da Allah ya ce ya gafarta musu tun a nan duniya kai ka san ba ƙaramin aiki ba ne. ko ka girman naɗin su Allah ya kalla ya ce ya yafe musu girman carbinsu? zikiri aiki da hali na gari in ka ce za ka zan alis sunna salafi ma'ana yanzu kana son ka zama protostat kenan na waɗancan sahabban ga wata sahabiyar zina sai ta ga kunyar lahira ta fita duniya sai ta zo ta ce a kashe ta a kashe ta ai mata hukunci da tsohon ciki maza Allah ya ce ki je sai kin haifi da ta haifi ta dawo maza Allah ya ce yaro bai isa ya ci abinci da kanshi ba in an kashe ki yaro zai mutu ba inda zai sha nono bayan shekara biyu ta zo da yaro yanzu ka duba babu inda aka rawaito a hadisin cewa an rubuta adireshin ta tunda ita salaf ce da ta tafi sai ta dawo su ba sa ƙarya sam su ba sa ƙarya wallahi sahabbai ba sa ƙarya in dai ya ce maka kaza to ka ɗauka haka to kai ma in ka ce haka to ka tsaya akan haka to matsalar da ta faru shine mun samu kanmu a wata ƙasa ne wadda yake ƙarya ta zama kamar karatun ƙur'ani ga mutanen ƙasar dan haka in wani ya zo ko ya faɗi gaskiya ba za a yarda ba tunda ba a taɓa ganin mai gaskiya ba ya jama'ar musulmi malami zai hau mimbari ranar juma'a ya yi karya malam mai wa'azi ya yi ƙarya lecturer ya yi karya malam mai fatawa ya yi karya to wane ne kuma ya rage zai gaskiya me yasa saboda an samu tarbiyyar haka ta taso to tatbiqin mazhabi salafi da muka ce zamu a ƙasar nan wallahi ku tabbatar da cewa babu abin da salafiyanci yake faɗa da shi abu na farko fiye da karya game da gyara ɗabi'un mutane ƙarya wallahi salaf ba sa ƙarya to in ka ce za ka bi su to ba za ka yi ƙarya ba ibn hirashin mun karanta tarihin shi a karatun aqidatu tahawiyya da muke tarihin shi yana cikin ainihin abin nan littafin tahzibu tahzib hajjaj ya kira shi yace na samu labarin ɗanka da ya mini laifi an ce ya ɓoye sai ce yana ina sai ce yana gidana ba zai ƙarya ba in kai ne sai ka ce baka san da yake ba kai ƙarya kenan Allah ya tsine maka albarka amma shi tun da salaf ne dan shi ne yayi wa sarki laifi sai boye a gidan shi sai sarki ya kira shi ya ce an ce ɗanka ya ɓoye saboda laifi da yana ina sai ya ce yana gidana duk da zaluncin hajjar sai ya ce na yafe wa ɗanka saboda gaskiyarka ga ma'iz zina da ya zo cewa ya yi a tsarkake shi annabi ya ce a sansana bakin shi ko giya ya ce lafiyar shi kalau a tsarkake shi to haka suke ba sa ƙarya to amma matsalar da ta faru sai a ce malami na ahalus sunna ne sai yanzu na gaya muku wata kisa a nan mu faɗe ta kasa da ɗauka cikin malaman ƙungiyar izala na wani ɓangare don yanzu su ma sun zama ɓangarori na wani ɓangare daga ciki wani su ya miƙe wa'azi ya ce ya zo ya same ni mun yi hira na ce mishi wannan ruka da muke ni kai rawai na san kafirci ce amma mune ne don muna samun kuɗi a wurin wa'azi na ƙasa baki ɗaya ya buɗe baki ya faɗi wannan kasar ya ɗauka sai wani ya je ya same shi yana sauka daga duro ya ce malam zan tambaye ka tsakaninka da Allah ka aje maganar ƙungiyanci ni dai ka ganni ina yawan zuwa wurin wani gashi garin mu ɗaya da kai garin mu tsakani da Allah tun da kake ka taɓa ganin wani Tsakanin ka da Allah yanzu a je magana kungiyanci a je magana baka kaunar shi a je magana ya muku laifi ya ki shiga ka taɓa ganin shi tun da kake ce a'a yace to don Allah malam baka taɓa ganin mutum ba amma ka hau ka faɗa wa duniya ka je kun yi hira da shi har ya ce kaza yace an shirya haka ne don a ɓata mai suna to kun ga waɗannan ahlus sunna ne amma ba salafawa ba ne to local ahalin sunna kenan kai ma an kasan zaka ci gaba da ƙarya sai ka tsaya kungiyar su ku ta ƙaryaren da ka tuba ka shirya dan abun ba abu ne wanda zaka yi alkafura rana ɗaya ka faɗo gobe ka koma ba dubi sayyidina umar da manzon Allah ya wa'azi akan kaunar Allah da manzon Allah ce ba wanda yake da imani sai ya ainihin so ni fiye da kowa a duniyar nan sai na umar ya ce ya manzon Allah na fi son ka a duniya fiye da kowa sai dai kaina manzon Allah ya ce da saura umar umar bai ce to shikenan ba sai da ya koma gida ya nazari dan ba magana ce da zaka ka faɗa ka saba ba aka ce manufa a faɗa kuma a yi aiki da ya je shiru sai ce manzo Allah duk duniya yanzu kai na so to haka al'amarin yake kuwa shi yasa in ka san zaka ci gaba da abubuwan ka na sabon Allah da yan bidiyoyin ka da yan shirkokin ka ka dan je in taron sunan kanin uwar ka ne ko taron sunan ogan ku ne ka je to sai ka tsaya a local ahlus sunna local ran da ka shirya to sai ka zama salafi to ka zama muruci kenan Allah ya shirya da mu don haka laya kafirci ce da harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce wa tiwala tiwala suka ce asiri ne da namiji ke yi don mace ta so shi ko mace ta asiri dan ainihin namiji ya so ta wannan tiwala manzo Allah ya hada ya ce shirka don haka haka wannan al'amari yake duk mutumin da ya rage wa tiwala karfin hukunci daga yadda manzo Allah ya ko ya faɗaɗa abin ya ketare haddi sai dai ka tsaya duk matar da ta yi wa mijinta asiri don ya sota ta zama kafira kafira sosai irin fir'auna da hamana duk mutumin da yawa yarinya asiri don ta so shi ko matar shi ba ta kaunar shi mata asiri don ta so shi ya zama kafiri kafiri batatan musan wannan jama'a ina fatan mun gane wannan to in kuka gane wannan sai ku gane cikin umumin nan da annabi ya guda uku to ɗaya ne kawai aka samu sauƙin shi da ya ce inna tama'im inna ruqa wa tama'ima wa tiwala shirkun laya da ainihin wato tiwala eh, da ruƙa da ainihin tiwala da tanima ce shirka to wannan ruqa ce kawai aka samu sassauci saboda hadisi da ya zo cikin sahihu musulun amma laya ba a samu sassaucin ta ba yi wa mace asiri ko namiji mace ta asiri ba a samu sassauci ba don haka hukunci na nan ya kamata jama'a su san wannan kuma lallai akwai buƙatar jama'a a wayar da kansu akan bin manhajin salafiyanci dan wani kai yana cikin yan kungiya rana ɗaya yana son zama salafi sai ce shi ma ya zama salafi mai yiwa kawai ya ji wata magana kwaɗe ko wani aiki kwaɗe da ya burge shi wallahi aiki ne sai an tsaya an yi nagari. dan jan aiki ne wasu mutane ne waɗanda saboda yadda Allah ya yarda da su su yasa suke ruwaito zantutukan Allah da manzon Allah daga manzon Allah Allah bai yarda kowa ya ruwaito wani abu da ya aiko annabi da shi ba sai su saboda me saboda gaskiyar su sai ka ce za ka yi koyi da su to shi yasa yanzu aiki ya same mu ta mu yan Najeriya dan yanzu ƴaƴanmu in muna son su taso sabanin irin tarbiyyar da mu muka taso to sai mun yi musu wani dakin na musamman sai ka koya wa yaro ƙarya haramun ce don ƙarya ita ce take rugurguza al'amari ƙarya ita ke rugurguza al'amari yaronka in yi ƙarya ka nuna mishi matuƙar nunin ƙaryar nan a aikace da jawabi ran da ya sake ƙarya ka dubi horon da ya dace da irin shi da kuma irin wannan laifin nashi don ya tabbatar da cewa ƙaryar nan da ya ɗauka a bace mai sauƙi ashe a bace mai wahala to in ka hore shi ya sha wahala sai ce wai kawai daga banje ba na ce na je shi nan baba ya kama ni sai da ya min kaza sai da ya min kaza sa aka hana ni kaza ya kwace kaza da ya sai mini sai tabbatar da ashe ƙaryan nan tana da muni to da ya samu kanshi a wani hali ya yi laifi sai ka tambaye shi wane ne ya yi wannan abun sai faɗi gaskiya ya ce shi ne wato waccan tarbiyya ta yi aiki kenan to in ya ce a yi haƙuri sai ka ce an yi to sai ya san ashe gaskiya kuma tana da rana dalili da hadisin ka'ab wasu salafawan ne su salaf din ne ba salafa ba ne ma su ne salaf din yaƙi aka tashi tafiya na tabuka su uku suka ƙi zuwa da aka dawo yaƙi kowa ya zo ya kawo uzuri munafukai kai kaina ne ke ciwo wallahi ni bunin ɗaki na ne wannan ɗan boto ne ban haɗa ba kaza akwai wannan ya manzo Allah gona ta ce ka. duk sai gama aka ce ku tafi Allah ya yafe ku inda gaske kuke can sai ga waɗannan mutanen kirki suka taho daga cikinsu akwai ka'ab manzo Allah ya ce ka'ab me hana ka zuwa manzo Allah yana murmushi murmushi irin na ɓacin rai yaƙe kenan da Hausa ya ce wallahi tun da nake ban taɓa jina da lafiya irin ran aka je ma yaƙin tabuka ba lafiya ta kalau ba ka da abin hawa ne ya ce ban taɓa haɗa abin hawa biyu ba ma sai wannan rana to me ya hana ka zuwa ya ce to kuma nan fa tsautsayi dai ya rutsa da ni manzo Allah ya ce ka je aka ce a daina magana da ka'ab da waɗancan abokai na shi kwana arba'in in suka kasa ba za a siya ba in suka je za su siya ba za a siyar musu ba in suka yi sallama ba za a amsa musu ba ba za a yi musu sallama ba an cika kwana arba'in kamar rayuwa za ta yi sauƙi sai aka ce to matansu masu bar gidansu ka'ab ya ce ni kam saurayi ne don haka ba matsala zan iya ɗinɗiman tuwo da safe zan iya dahuwar da duka zan iya ruwan wanka amma waɗancan tsofaffi ne sai aka bi aka roƙi manzon Allah arziki waɗannan tsofaffi fa sai matansa sun taimaka musu dumaman tuwo sauran tuwo sauran dafa duka ba za su iya abubuwa ba aka je aka roƙi manzon Allah arziki manzon Allah ya da izini akan matansa su rinka musu hidima yace ina cikin wannan takaici ina yawo mutane kallo na ma in ne kokarin hada ido da wani sai ya da kai na kasa har in rufe rumfa ba wanda ya zo tayawa ya ce na daina buɗe rumfa ta ni kuma in yi yawo a shanar da zan kunna wuta an ki a siyar mini ya ce takaicin duniya ya dame ni ina cikin yawo cikin kasuwa sai aka zo ana neman abu ɗan malik wani sarki kirista ya rubuto wasiƙa sarkin ƙasar gassana ka bayan gaisuwa mun ji labarin an wulaƙanta ka